gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a biyoyi afirka mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a A Hausa ko kuma ku fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hafiz Baballe. Tare da Hadiza Kyari. Sai ni Daula Salim. Masu sauraro a duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. a yau ma 24 ga watan Oktoba na shekarar 2018 za mu yi magana ne a kan siyasar mata. Mu mata kowa ya riga ya sani kai mata sun fi maza ma kuma suna da gudunmawar da za su bayar a Najeriya. Don kowane namiji ya riga ya sani daga wajen mace yake ai saboda haka nan mu mata da muka tsinci kanmu a irin wannan yanayi gaskiya ba ma jin daɗin a yanayin da muke ciki. kuma insha Allah muna nan muna bi ƙauyuka da birni muna wayarwa da mata kai muna nuna musu cewa suna da fa'yanci mata kar su zubar da 'yancinsu. da an kammala To kamar yadda kuka sani a yanzu a Najeriya da an kammala zaben fidda gwani a jam'iyyun don haka a yau muke so mu ji. Shin mata sun cimma burinsu na samun damar a dama da su a zaben shekara ta 2019? Wakiliyar sashen Hausa Madina Daula ta tattauna mana da wasu mata da suka tsaya takara sannan kuma ta ƙara tattauna mana da wata wadda ta yi suna a fagen siyasa Hajiya Binta Ma'azu. Bayan haka kuma za mu ji ta bakin barista Aisha Ɗanƙani, mataimakiyar shugaban jam'iyyar PRP ta Arewa maso yammacin Najeriya. To madalla yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce, Shin kun gamsu da rawar da mata ke takawa a fannin siyasa? Ga kuma yadda kuka ansa mana. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Rijau. Eh suna kokari sai dai kuma ana ɗan kufe su ta hanyar amfani da addini ko al'ada musamman ma a nan yankinmu na arewa. Sai sakon Ibrahim Musa ji man munjibir. ya ce a'a gaskiya ni dai har gobe bana goyon bayan mace a siyasa. Sai saƙon Abubakar Ayuba Mahangi inda yake cewa gaskiya siyasar Afirka an ƙi ba mata dama amma da za a ba su dama lallai da sun kawo ci gaban da maza ba su kawo ba. Sai kuma saƙo daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi. Salam yau da gobe, ikon Allah, ito a gaskiya mukan za mu iya cewa lallai mun gamsu. sai saƙon badamasi ɗan dumin muge mai shayi da magaram Nijar ya ce salam yau da gobe. Hakika mun gamsu da rawar da mata ke takawa a siyasa, amma ya kamata a ƙara ba su dama ku tashi lafiya. Sai saƙo na gaba inda ya fito daga Sani Muhammad inda yake cewa salam yau da gobe. Gaskiya mun gamsu da irin rawar da mata ke takawa idan har mata sun samu goyon baya za su taka rawar gani a sha'anin siyasa. sai kuma sako daga abdulhamid bashiru giwa ba yau da gobe duk gauta ja ce babu wata rawa da mata suke takawa wajen siyasa sai sakon saminu maimai tafawa balewa da hadiza bebi suka ce salam yau da gobe hakika bamu gamsu da yadda mata suke taka rawa a siyasa ba duba kaga ba sa wa kansu komai To sai saƙon zaharadin Umar baban yara Bichi inda yake cewa gaskiya ba mu gamsu ba sha'adin siyasa sai maza su ne 'yan gwagwarmaya ba mata ba. Ga kuma sako daga Umar baban yaya sabon gida. Ko kaɗan ni kan bana goyon bayan wannan lamarin na shiga siyasa da mata ke yi Allah ya kyauta. To sai saƙon Saminu maimai gadon alkulsa ta fama balewa. to ai su ma mata ba su gamsu da yadda 'yan uwansu suke takawa ba saboda ko ah, sun tsaya takara ba za su zaɓe su ba. Mm, yana nufin kenan su kansu mata yan uwansu sun tsaya kuma ba za su zaɓo su ba mm. haka ne. sai saƙo na gaba inda ya fito daga umar m fulani zamfara inda yake cewa salamu alaikum yau da gobe shirin matasa fatan alheri a gare ku gaba ɗaya muna tare da ku ta rediyo don mu ji abin masana za su ce a wannan rana to mun gode. Ga kuma sako daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa. A gaskiya ba mu gamsu da yadda mata iyayenmu ke taka rawa a siyasa ba, domin har yanzu suna tsoron fitowa a dama da su yadda ya dace. Ya sai sakon Dauda Hudu Unguru ya ce a gaskiya ni dai ban gamsu ba domin su kansu mata ba sa baiwa mata 'yan uwansu gudunmawa a siyasance ku huta lafiya masu gabatar da wannan shiri. Daula Salim da Hafiz Baballe. To mun gode. Da kuma Hadiza Kyari. <laughs> to mun gode. Sai saƙo na gaba inda ya fito daga Adam Aliyu Tela inda yake cewa salam yau da gobe to ni dai ana nawa fahimtar siyasar mata tana da muhimmanci domin su ma a ba su dama su dama domin a ji basirar da Allah ya ba su. Ga kuma saƙo daga farawa Isa a'a da sauransu amma da za a baiwa mata dama su yi mulkin duniya da an samu zaman lafiya a duniya ga baki ɗaya. To mun gode a ci gaba da aika mana da saƙonni. To madalla da farko ga tattaunawar da Madina Dauda ta yi da wasu jigogin siyasa. A wannan zaure yau ina tare da mata guda uku. Akwai Honorable Esther Tawasimi sai Sayyada Aisha Alfulati wacce aka fi sani da Sayyada Alaika da kuma Hajiya Hadiza Sanda Umar. To da su za mu tattauna irin matsalolin da mata ke fuskanta a bangaren siyasa a wannan ƙasa tamu Najeriya. Da farko zan fara da Esther Tawasimi, Honorable. Wai ya kika ga siyasa da mata ke yi a Najeriya yanzu? To, abin dai bai yi mana kyau ba saboda a 2015 dama an ce a ba ma mata wuri su yi zaɓe su fito siyasa da kyau amma aka zo wannan karan mata sun fito ba wai fati ɗaya ba kowane fati wato dukkan jam'iyyun nan eh. inda ɗaya na najeriya mata sun fito da yawa sun siyi fom amma daga farko wurin siyan fom dama an ce a ba ma mata kyauta amma mata na biya in aka zo wurin zaɓe ba a ba ma mata izinin da za su da su nuna yancinsu ko mutane a yi musu zaɓe saboda haka abubuwan nan suna kawo mana cikas da ma in ba mu samu mun haɗa kai yanzu ba zai zawo mana da matsala nan gaba bari da gare ki sayyada ya kika kalli wannan al'amari eto eh alhamdulillahi mu mata kowa ya riga ya sani kai mata sun fi maza ma kuma suna da gudunmawar da za su bayar a najeriya don kowane namiji ya riga ya sani daga wajen mace yake ai saboda haka nan mu mata da muka tsinci kanmu a irin wannan yanayi gaskiya ba ma jin daɗin a yanayin da muke ciki kuma insha Allah muna nan muna bi ƙauyuka da birni muna wayarwa da mata kai muna nuna musu cewa suna da fa'yanci mata kar su zubar da 'yancinsu su zo mu haɗa kai akalla ba ƙasar fa yanzu mata mun tabbatar da cewa mata suna da katin zaɓe miliyan biyar kuma muna nan muna bin mata muna cewa in dai ba za mu ma a mana abin da muke so ba to kuma za mu gaya mata to kar su kada zaben nan su zauna a gida zai fi musu hadiza barin da gare ki kin ji mata miliyan biyar anya ba yi kaɗan ba kuwa to hajiya madina a lokacin da kika ji an ce mata miliyan biyar to ki tabbata ana maganan fiye da haka kenan to a matsalan da ike faruwa a yanzu kan maganan siyasa a hakkin da aka danne ma mata wanda ba sai na faɗa ba mutanen da suke siyasan sun san an danne musu haƙƙinsu mata da yawa sun fito suna so su nuna bajintansu da ƙwazansu su taimaka ma ƙasanmu su taimaka ma 'ya'yanmu su taimaka ma wato yaranmu matasa to saboda haka sai aka danne mata haƙƙinta da aka danne matakin da aka ce ba za ta fito gashi tana da abin da za ta iya bayarwa gudunmawa da za ta iya tallafa ma al'umma sai aka hana ta to ta ya za ta yi ta yi sai ana kashe wato iliminta ana kashe mata kwazanta wannan daman da aka bamu fa da aka faɗa a bayar saboda fa za a samu matsala za su fito to sai yasa muke fatan shugabanninmu iyayenmu mazajenmu su yi dan dakata mana su ba mu space mu ba yawa fa a cikin abin da aka ba Esther barin da gare ki kin fito takara wannan karan a'a to da kika taba fitowa menene kika fuskanta da yawa abu na farkon da na fuskanta shine da na je na siye form na dai siye form a dokoki ya kamata a ce delegates su yi form da kansu amma kamun maka hankara masu kudin kamar masu contesting maza sun je sun saye form duka da aka zo lokacin da za a yi zaɓe na delegates ko delegates ɗaya babu saboda me mazan sun kwashi delegates sun je sun kulle su a wuri ɗaya ana ta ba su abinci da kuɗi kai kuma da kake contestant ba za ka samu ko ganin delegate ka yi eh, campaign ba balle su zaɓe ka aka zo ranar primaries an riga an saye su kin ga na farko kenan problem din da muke fisi a zo ranar primaries sai delegate ne delegate kuma sun san gaskiya amma saboda sun karba kuɗi a wurin maza kin ga ke na mace baki da bakin cewa wato baki ya ci dole ido ya ji kunya sai ya daya kika ga wannan al'amari bayanin da Esther ta yi bayanin da Esther ta yi haka ne ai mata ne ma masu yin zaɓe in aka duba in ka duba wajen zaɓe sai ka ga mazan yan kaɗan ne mata ne za a ce mata ku fito kanku da kwarkwata saboda an san sun fi yawa amma kuma daga ƙarshe sai a zo a raba musu ne naira ɗari biyar a ba su omo abin da ake yi kenan da ƙarshe nan ba suka ci zaɓe ba za a sake ganin su ba kuma sai wani abun kuma ya sake tashi to wa'annan abubuwan ba ba za mu yadda da su ba ba za mu yadda da irin wa'annan abubuwan muna nan mun tashi tsaye mu ma yanzu muna faɗakar da mata muna janyo hankalinsu akan wa'annan al'amura kuma da addu'a insha Allahu komai namu insha Allah muna ganin zai daidai Hadiza ina ne kike ganin ake samun matsala da irin haka ke faruwa a ce mata suna delegates amma har su yadda ma a keɓe su wani wuri a canza musu ra'ayi. To a gaskiya wato duk matar da ta san haƙƙin 'yar uwarta ta san me yake cikin gidanta bai kamata ta bari a siye ta ba in kuwa har ta bari aka siye ta to ta san cewa kamar ta sayar da 'yancin 'ya'yanta ne don ita mace ta samu dama ta samu mulki to tabbas fa shi yasa wasu suka ce wai da ta samu ɗa gwamna gwamna ta samu da first lady saboda ta san tabbas ɗungumanta ne kowa zai samu to sai kuma aka samu wannan macin ta samu dama ita delegate ce kuma ta sai da ƙuri'ata to tabbas su san tatar da zira'arta ne to abin da nake son ja hankalinsu wato wannan matsalan delegate delegate delegate nan gaba fa a kula fa maganan kudin delegate din da za mu fito za mu yi magana a kai za mu yi kokari gwamnati ta sani cewa nan gaba ba ma sama wani delegate a je firamare a dangwale-dangwale dangwalawa ina jin nan gaba kan mutane za su fito don wani ya je maganar delicate mai kuɗi ya karɓe wanda bai da shi shi ga jama'arsa sun zama abin tausayi wannan maganar delicate ya kamata hukuma wato na inec ta sa idonta a ciki ta fahimci cewa akwai zalunci a ciki madalla menene masu fashin baki ke cewa a game da ƙorafe-ƙorafen? ga ra'ayin alhaji abubakar ali ƙwararre a fannin siyasa da zamantakewa mata sun fi maza yawa a najeriya abin na fa na kuriya ne ba na karfi ba ne ba na doke-doke ba ne mata idan za su haɗa kansu duk da suka gade mace ta yanki fom to ba ruwansu da namijin da yake kusan da za su jefa mishi kuriya su taru su jefa wannan matan nan kuriya kuma tun da yake sun san mata 'yan uwansu ba su da kuɗi irin na maza ko ba haka ba so zancen su nemi kuɗi a hannunsu bai taso ba kowace mace ta zarce a zuciyarta za ta jefa yar uwarta mace kuriya a je ranar zabe ki je ki jefa mace kuriya mata za su ci zabe ba tare da wani dogon wahala ba amma nan mun waye gari ba so daya ba ba so biyu ba mun gani in zan iya tuna miki saira jibril ta tsaya zabe na takara da ita da goodluck da atiku kuriya daya ita kadai kawai ta jefa kanta mata nawa ne a wajen mata miliyoyi na a nan eagle square din mata nawa ne ita kadai matan da kansu masu ma ba su yarda da kansu ba kuma ba su yarda cewa za su iya sai mulkin kasar nan ba amma alhamdulillah yanzu kamar jiya nan mu waye gari a adama an samu mata biyu sun samu kuriya a cikin senators guda uku 'yan majalisar dattawa guda uku ba mana tarayya ba majalisar dattawa yanzu mata ne saboda haka matan adama kuna da daman da yake za ku jefa na matan nan guda biyu kuriya sauran wuraren da aka zabi mata mata ku fito matsalan mata ne su da kansu kashi 75 a cikin kashi 100 su ma da kansu ba sa son juna su ni ce madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya yanzu bari mu je ga tattaunawar Madina Dauda da Binta Ma'azu. Ni na nemi takarar 'yar majalisar Kaduna North kenan. Yanda Allah zai ikon shi, Allah ya dora ni kansu ne rawar gani, ni ce na ci. Duka na ba su gashi. Amma kin san halin Najeriya da muke ciki. Wannan maganan da ake ce miki na mata ba a san a ga mace ita ke wakilcin maza ko wani shashi sai ya haɗo a kaina. sai zama muke kalubale ke zama kalubale suka ki suka shiga suka fita ina ji ina gani sai na dauka daga Allah ne haka ya rubuto ba lokaci na bane ban ja ba muna ganin haka rawar ganin da nayi haka da hakurin da nayi to amma baki ƙara tsayawa takara ba tun daga shekara 2003 nan 2015 abin da ya sa ban sake tsaya ba a shekara 2015 hajiya madina jaririyan fati ne fa aka shiga aka fita ga gaskiya aka murɗe ina ga parties biyar sun zo sun haɗa kai sun zama guda ke kina zaton waɗanda suka haɗu suka haɗa nan ta yiwu za su kalla wanda suke ganin ba nasu ne ba kin gane hausa da nake nufi to na auna ne na duba ni ba ni da wani ubangida ba ni da shi sai Allah sai kuma wanda nake aƙidansa minto na president Muhammadu Buhari shi kuma ba zai zai ce zai sayi maka kujera ba zai tsaya ce a baka wato dai ashe dai ana dai kashe kuɗi ana sayan kujeru sosai kuwa saboda haka idan baka da kuɗi ba za ka iya takara ba kenan a siyasar najeriya wato ya kamata ba a da kuɗin a nemi mutane na kwarai wanda an san sun je za su yi wakilci na kwarai ba za a yi ba sai a jira kwaɗayin banza wofi ɗan abin da za su bada a ce ƙare ana nana jira ina mai motsi ina mai kuɗi to shi yasa muka samu kanmu inda muka samu kanmu a yanzu saboda me ba cancanta ake dubawa ba ba sanin ya kamata ake duba ba to ba kya ganin kin ragewa matan arewa wani abu da kin tsayawa takarar nan ko ɗaya ban rage musu ba hakan ma ne musu gudunmawa wace irin gudunmawa kike ba gudunmawan da nake basu shine duk inda na ji mace 'yan siyasa ta yi rawar gani to ni na ɗauke shi kaman haƙi ne a kaina in taya ta duk macen da take siyasa sai dai bata ji ni ba bata zo waje na ba ta kawo kukanta ni idan ba na ga na sauke wannan nauyi na share mata hawaye ba ba na jin daɗi kuma share hawaye na kai ki ce wai taro sisi zan bata a'a matsayina da Allah ya kai ni inda zan taimaka mata in je in yi magana a saurara mu ga yadda za mu yi maganin abin nan da ya dame ta ko kuma hanyar da zan mata sanadi ta samu sauki to sai inda karfi na ya kare to daga dai arewa kike eh. kin kuma san cewa mata suna fuskantar kalubale na sosai gashi kin yi karatun boko kin shiga siyasa kin yi gwagwarmaya haka wace shawara zaki ba 'yar arewa yanzu mai karatu wacce take son ta koyi da ke ni shawaran da zan gaya ma duk wata mace 'yar arewa da ta tashi bacci an mana fintin kau a komai duk inda na je sai na yi tagumi sai na yi takaici saboda 'yan kudu sun mana nisa ba sa wasa amma kin ga mu ba mu ɗauka rayuwa da gaske ba ba mu ɗauka ilimi da gaske ba ba mu ɗauka son junanmu da haɗin kai da gaske ba kowa ya tashi kansa ya sani idan za mu zauna mu zamanto tsintsiya maɗaurin ki guda duk inda muka ga kanmu mu manta bambanci mu manta ina muka fito islam ne addinin mu christianity to wallahi tala ba shashin da Allah ya saka mu albarka irin arewa amma ba mu san kanmu kuma abun yana laifi na ga wajen iyayenmu shugabanninmu ba su nuna mana wannan san junansu da haɗin kai da sanin ya kamata ba da yanzu sai dai ɗan kudu ya koya a burinmu mu don albarka yana arewa kin ga dai ki duba maganar ƙasa land in aka ce miki wajen noma babu shashin da ke da ƙasa mai amfani irin arewa wajen mulki kuma babu wanda allah ya bashi ilimi da sanin yadda zai tafiyar da jama'a da iya rike amana ko kamanta amana irin dan arewa da kawaici da sanin ya kamata ko kai kristan ne ko musulmi ne allah ya maka wannan kyauta to ina mafita tukuna kafin mu kai ga shawara ga ya mace to mu fitan shine mu ma kan muke yamin leli mu kwaikwayi abin da suka yi in Allah ya ba su matsayi za su taimaka ma junan su su samu sana'an yi mu yan arewa ba ma yi mu yan arewa ba mu san junan mu ana ganin ki yanzu kin taso zaki zama wani abu sai an nemi an shiga an fita an nemi maganin ki to ya za a yi mu in ba mu ma juna mu kiyamun lele ba mun taimaka ya za mu mu da waɗanda ba a haifa ba ya za su su koyi waɗansu ɗabi'u na alheri har mu taimaka ma mu to aiki fana gaban mu to ga shi kin ce da ke aka yi gwagwarmaya shugaba buhari har ya kai ga cin zaɓe eh. ya zama shugaban ƙasa a yanzu mm. ga ki jigo ce a jam'iyyar apc gaki kuma a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka najeriya da kulli yomin kuka ake da wannan jam'iyya taku ta apc ina mafita ga 'yan najeriya hajiya eh. mafitan shi ne mu fa gane cewa kafin president buhari ya zo ya karba mulki ƙasa sai da ta lalace a tuttub gaba ɗaya dama shi na yana da sauki gini ne yanzu nan kika ga ga gini aka ce za a rusa shi cikin awoyi kaɗan ba a ko awa biyu ko uku in akwai kayan aiki za a rusa amma ginin sa a iya ɗaukan shekara to mun zo an karɓa wannan mulki lokacin gaba ɗaya ƙasa ta lalace ba abin da ke tafiya banda cin hanci da rashawa ba abin da ke yayi a wannan lokacin zamani shi aka sa gaba ba wai talaka aka damu da ci gaban ƙasa ba ga ƙalubalen rashin tsaro wannan boko haram ta katsalla ƙasan gaba ɗaya kusan ma ana cewa arewa abu yana nima ya shigo santa ya zama ma duka gaba ɗaya ya kai ga a lokacin ma in dare ta yi ma tsoro kike kina ko a hanya kike ko cikin gari ne kina yi kina kallo ne saboda biki san wanda ke kusa da ke ko dan boko haram ba ko wani abu za ta tashi in kina gida kina bacci idanunki ba a kulle ba daya abu daya rufe to ya kai ga an kai munzalin da ya hau abinda wannan mulki namu apc ta sa karfinta shine ta yi maganin maganar rashin tsaro din nan allah ya taimake mu aka ci nasara an samu an rage karfin boko haram kuma daidai gwargwado duk wasu mayagun abubuwa da ake yi na tada rai na damuwa ya sauki to wannan cin hanci da rashawa din nan shi kuma wani babban masifa ne ita ma duk ita ta haifi duk abubuwan fitinan da ke kasa din nan da rashin aikin yi da sauransu mutane su gane dole ne a wahala tun da ko za a ɗauki matakin gyara ne ba za a samu yadda ake so yanzu yanzu sha yanzu magani yanzu ba dole ne sai an bi dake da daki saboda haka jama'a haƙuri za su yi da ke da ni da su duk wahala muke sai dai na wani ya fi wani tun da da idan za ki haɗa miyanki naira biyu za ta haɗa miki miya yanzu sai kin kashe naira goma naira biyu a wani shekara wai na baki misali ne ai kawai na faɗa ne to to aiko kin ga sai su duba su ga me haifo wannan masifa duk rashin tattalin arzikin ƙasa ne manyan da suka hau shekarun ba da ya wuce su kansu suka sani ba ƙasa ta dame su ba da talakawa kin ji magana na To Madalla kai tsaye ta waya muna tare da barista Aisha Ɗanƙani. Barka da shigowa barista. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da zuwa shirin yau da gobe. Can't hear nothing. Hello, muna jinki. Barka da Yawa, barka da alaikum salam. Wa alaikum salam. To barista yau muna magana ne akan siyasan mata kuma ganin yadda wasu mata na korafin cewa an tauye su ko ba a ba su goyon baya ba yadda ya kamata. Ba a ba su haɗin kai na adama da su a cikin wannan siyasar ba. Me za ki ce mana akan wannan lamari? A gaskiya ne ba a bada ba. Mm. Bayan ma ne. Mm. amma dama an saba yin wannan magana mm. kuma eh, shekaru bayan shekaru akan maganar zaɓe eh. ana ta jaddada magana participation din mata a cikin abin nan mm. amma har yanzu ba a samu za a ce nasara ba mm. eh. um, a cikin abubuwan da suka dame mu in kuka duba iya um, wato political parties in da suka da mutane matan kan kalilan ba su da yawa bare ma a nan shi ya tamu ta najeriya Ah, har yanzu wannan al'adar cire mata daga cikin lissafi yana nan mm. har yanzu magana kalubalen wato kudade da finance da ake sawa a cikin maganar zaɓe mm. ya zama mana kalubale mm. akwai maganar abin da ake cewa internal democracy idan aka tasa zaben a iya cikin gidajen jam'iyyu da zuciya sai Mm. Mm. Akwai kuma abu da rage cewa cin zali ne a cikin wasu abubuwan da ake mana. Mm. Akwai kuma wasu halayen da ake yi na gangan don a cire mu da kafin misali za a iya yin mitin karfe uku ko hudu na dare. A ɗauke shi ma a ki ba garin da kuke yin siyasar ba. Can wani gari can da dare a ce za a yi miki. Ba abin da ake sha manipulation iri da zai sa a hana mu. Sai mm. kuma abin da zan ce um, hali da za a ce na ko a mm. Mm. Hello? Ina jin layi ya yi halin shi. Eh. Muna jin. to bari a sake lalubo mana ita mm, to ga damu gida yau cike da mata ga hadiza ga hadiza ga dauna a ah, to ai ba mace bane ba eh, to ai duka ne ai kai ma ya kamata ka bada naka Ah, yau ni ba ni hula ce ko kuma kallabi ne to kuma akan ku ake magana so amma ah, daula hajiya daula to gashi na mu an oh. ƙara lalubo mana ita Assalamu alaikum mm-hmm. yawwa muna saurare kai bayani kan ayyukan da ke fi shi ne ya zama kamar mm. gaba da shi ba a cikin maganar nasa nan ma a samu a samu tsoronci gwaggwado da yake da yawan mu. Mm. Kowa ya san mutanen da suka gaba a duniya sun ɗebi mutanen su ne al'ummar su gaba ɗaya ko maza ne ko mata ne mm. wanda ake gani suna cancanta a saka su a kan harkar ci mm. ko kuma a ce representation mm. to akwai a cikin abubuwan da ke ganin sun dame mu da al'ada da maganar rashin kuɗaɗe a hannu shi da mu ba mu bane wanda muke yin eh, eh, business saboda haka kuɗaɗe ba sa ba mu da isassu da za a ce za mu kara da maza. Mm. Kuma mm. akwai abin da ake cewa internal democracy. Mm. Su wa'annan um, jam'iyyun cewa farko sai a saka cin zali a cikin abin ya zama na an kira maza da To matsalar kenan matun daga jam'iyyun ne matun daga farko ba sa ba ku damar ana nuna wariya da bambanci kenan. ba a bayarwa dama su isu su suke tantancewa su mm. suke saka dokokin su suke sa jarrabawar su suke ɗauka su suke zartarwa Kin mm. ga tunda mama ciki kuwa yawanci ba za a fa ba. Mm, to barista amma kuma akwai. Zaben ne mu ne. To lokaci ma ya mana halin nashi. To, daula me eh, za ki iya cewa game da wannan lamari? Ana so wata tambaya. Ai zan iya eh, ansa. Gaskiya a abin da yake mm. faruwa shine akwai wanda na ga sun yi magana na cewa matsalar matan ne ba sa shiga a dama da su ba wai damar ce ba a basu ba. Amma kai kana ganin haka ne? Ni ina ganin mata na shiga a dama da su don yanzu haka akwai mata da yawa a wannan zaben fidda gwani da suka yi fice kuma suka yi kokari. Amma kamar yadda ta bayani ina ganin ana tauye matan ne. Ito e, gaskiya da yake kin ga yanda yanayin siyasa yake kuɗi ya shigo shigo ciki sosai da kuma kamar yadda ta yi magana so akwai abubuwa da yawa dai da suke faruwa haka ne ba dai zai yarda da abin da daula ta faɗi hmm. mata suna fitowa amma suna samun goyon bayan da ya kamata ni abin da nake gani shine yawanci matan da ya kamata su fito ba sa fitowa yawansu in kika duba yawan matan da ake da su ina ji wannan muhawara da ya kamata mu ci gaba da ita mako mai zuwa dan lokaci yayi halin shi dole mu tattara ya namu ya namu mu kara gaba a madadin Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari sai producer din wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown ne